bara na o bisa cire bisa chere de warka ngaya bara mutu ko bisa bisayo chinni kuru nga ngaya mutu ka bara tilasi ka bisa kabisa chinni kuru a silama ma haifo beyo ji haifo ka a su do abongo da a chinni kabara haibiri mene jahili a amgana adini ni kuna de haibiri no haika a bara barano tilasi a ga kurupeiga di, ngana a ngwene aqida a a aba a ngano aba ngwene erikpe ganayo erikpe botayo abache ifo na keni na deidei ngano angwene alamariyo mana tabiya ache ifo ka aborin na kakai daidai deya hayifona ka asilama su dua bongo da bara a ŋmene jahili da cinni kabar haibiri ŋmene jahili